تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da safiya mu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littaf tafsirin التسهيل لعلوم التنزيل نمالا ابن دبي الكلبي رحمه الله الوكتي إلو ونن سافير أصبر يومنا أصبر شاتقوس قوتا للقعدة شكرا دبو دير الجبود أربعين لأخبا هجر allah الله صلى الله عليه وسلم مكة zuwa madina wanda ya da sha takwas ga watan shida na shekarar dubu ta miladiya muna karatu a cikin suratul makara wacce muka fara ta sati da gabata kuma muna ciki ma da kawo mana tafsirin al muqattaa sannan bayan ya kawo alhurufin huruf al-muqatta'a ya ci gaba da tafsirin abin da ya biyo baya inda Allah ke cewa zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin shari'a ga muttaqin ya zo dai kan wannan gaba sai istidradi abin da malam ke kira istidradi shine fita daga maudu'in da kake kai sai ga tun da ya zo gaba almuttaqin sai mana tarifin su waye muttaqin da ke jawo takawa me ya falala takawa sai ka mana wasu babuka guda uku sai bayani akan takawa a ciki wanda duk wannan istidradi ne da ƙarin bayani to a ciki ya kawo cewa eh, wal fanatakallamu an taqwa fi salatati fusulin الأول في فضلها المستمدة من القرآن وهي خمسة عشر من جوانا هو فلما تقوى يسوان لك تعقروا لك القرآن يتعقروا من فلنا فلنا goma sha شابيا bayan ya gama da bayanin su gaba ɗaya abin da ya shafi falalar taƙawa. sai zo babi na biyu shine al-faslu thani al-bawa'isu ala taqwa sun ya wanda ke ingizawa a wanda za su tura ka kai ƙawa. waɗanda za su taimaka maka kai takawa waɗanda za su sabba maka kai takawa su ake kira bawa'is yace albawa'ithu ala taqwa a abubuwan da ke tura ka kai takawa guda goma ne na ɗaya khawful iqabil ukhrawi tsoron uquba ta lahira in kana tsoron wannan ukuba, to zai sa kai takawa ka ji tsoron Allah an gane ko kamar na rake cewa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa anna lahu azaban azima kaga wannan hukuma ce ta lahira kaga duk wanda ya san wannan zai ji tsoro yanda Allah ke cewa walil mutaffifin alladhina yaktalu ala nasi yastafun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsirun sai ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kaga ma'ana tana wannan yini da abinda zai auku a cikin ta na uku akan laifuka kada shi zai sa mutum ya kauce daga aikata abin da ba daidai ba to wannan shine ba'is na daya tsoron azabar lahira amma kun ga wannan tsoron azabar lahira ya takaita ne ga wanda ya imani da lahira wanda bai imani da lahira ba abin da dame shi yasa za ka fara ta ta'asar su ba abin da dame su saboda ba su imani da ranar lahira ba sai eh, sababi na biyu shine khawfud eh, ikabu dunyawi ko gudun tsoron azabar duniya Kawai da Allah ce wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba za a A sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil ta 'adhabun 'adhim sai kawai sakamakon waɗanda suke yaƙin Allah da manzansa su ne yan fashi da makami wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke yaki a cike ya suke ya aikata fasadi a bayan kasa Allah ce to kawai sakamakon su shine an yuqattalu a karkashe su shine yuqattalu yuqattalu ya bambanta da yuqtalu kaga yuqtalu a kashe su amma yuqattalu a karkashe su shine an yuqattalu aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin, ko a yanke hannayensu da kafafuwansu bisa sabani in an yanke hannun dama a yanke kafar hagu in an yanke hannun hagu a yanke kafar dama ko a kore su daga kasa yalla ya ce wannan duka ukuba ce ta duniya zalika lahum khizyun fi duniya. wannan wulakanci ne da tozarta a kansa a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azimun kuma a lahira suna da azaba mai girma kaga gudun irin wannan ukuba ko kuma da Allah ya ce azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga wanda ya san yin zina zai sha bulala dari kaga wani gudun kare sha bulala dari sai janye daga zina gashi tsoron Allah ya tafi tsoron azabar lahiran ya tafi yana ganin nesa kike amma ya ga cewa fa da yayi zai sha bulala to kaga hakan zai sa ya janye ko da yayi sata za a yake masa hannu to wannan zai sa ya janye daga daga cikin bawa'is na takawa abin da yake sa mutum yi takawa akwai gudun azabar duniya haka nan daga ciki akwai as-sawabud dunyawi cikin abin da ke dawowa shine sawabar dunyawi sakamako na nan duniya na nan duniya Allah ta'ala ya maka kyakkyawan sakamako kamar da yake cewa man amila salih na raja'a ko fata raja as-sawab ukhrawi ko shine na farko duniya ne na farko yau raja as-sawab as-sawab raja as-sawab dunyawi fatan ladan duniya kana fatan ka samu lada na duniya kamar yadda Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan an gane kaga sai ka samu hayatan tayyiba shine ka bi makar Allah yi aiki na ba ba zai daga cikin da ke jawo ya inji za ka ga takawa akwai fatan samun lada da sakamako tun a nan duniya hakanan raja'u usawabal ukhrawi da kuma fatan samun lada na lahira da cikin sawabin duniya akwai yawa. an Allah yake cewa wallahu yudaifu liman yasha masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba kaga duk wannan sakamako da duniya duk wanda yake fatan samun wannan kana fatan Allah ya rubanya maka abin da kake da shi da arziki to sai ka ji tsoron Allah sai ka yi ciyar kaga duk wannan lalata ne da duniya Hakanan akwai as-sawabul ukhrawi sakamako na lahira man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu su tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya da irin waɗannan tunanin wancan sakamako na lahira shi mana daga cikin abin da ke ingiza ka haka nan hisabi murin hisabi cewa za a maka hisabi ga dukkan abin da kake aikatawa kamar ne ce la yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nadaw al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a kan gudun wannan hisabi dan kar a maka hisabi ka zo ka tozarta to kaga mutum zai janye da yana da abin da ke sanya ka janye daga munanan ayyuka hakanan alhaya'u min nazarillahi kunyar Allah ya ganka kana aikata sabo an gane sanin Allah yana sa ka ji kunya a zuciyarka a ce Allah ne maka ni'ima kaza ya baka kaza ya baka kaza kuma ya ganka kana zina ko ya ganka kana abin da ba gire ba to kaga kunyar Allah ya ganka zai sa ka janye ka ki aikata abin da yake ba daidai ba shine wal haya'u min nazarillahi wa huwa maqamul muraqabati wa shukr mala ya wannan shine makamul muraqaba muraqaba shine lura ka ji a jikin ka cewa Allah na lura da kai shine muraqaba duk abin da ka aikata Allah yana kallon ka ka ke banta karka ce ai fa na kul khalantu walakin qul alayya rakibu kace Allah na kallo na yana muraqaba yana lura da ni haka nan wannan shine ashkur muqamul muraqabati wash shukr kaga muraqaba ce ta godiya yana daga cikin godiya da zaka ma Allah Allah ya kyautata maka kai kuma sai ka ji kunyar Allah da ya min kaza kuma ya dinda ina kaza kaga zaka ji kunya to wannan shi maqamul muraqabati shukr ala ni'amihi bi ta'atihi haka nan abin daga daga cikin abin da ke ingiza mutum yayi ima yayi takawa shine al-ilmu ilimi na sa ka ƙara takawa ina da dalili ya ce Allah ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al kawai masu tsoron Allah cikin bayansa su ne ulama'u saboda ulama'u su suka yi sani malamai su suka san Allah su suka san girman Allah su suka san siffofin Allah su suka san abubuwan da ke nuna girman Allah su ke kallon abubuwa su suka san irin ukuba da Allah ya tanaje kuma da aikata kaza su suka san waɗannan abubuwa to kaga wannan ilimi da masaniyar su ga Allah sai ta ingiza su akan su san Allah su ji tsoron sa haka nan daga ciki ta'zimu jalalillahi ta'ala ko wa huwa muqamul haiba girmama eh, kwarjinin girman Allah ma'ana ganin girma da kwarjinin Allah wannan zai sa ka kauce daga zunubi zai sa ka ji tsoron Allah saboda ka san girman Allah ka san Allah ta'ala yana da girma Allah yana da iko Allah yana da kudura yana iya kama ka a koda yaushe kuma ga girma na Allah ta wannan na daga cikin abin da ke sa ka ji eh, ka kauce daga ma ka kara tsoron Allah haka nan daga ciki akwai silqul mahabba gaskata kauna idan ka ta zama mai gaskiya za ka dinga jin tsoron Allah ita kamar da kawo cewa kauna tana sa ka wanda kake kauna biyayya ko da abin da baka so saboda kamar shi da kake yi sai ka yi a wannan abu abin da ya zo ga abu dali ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo ya ce da shi ya ce la illallah ya ce da ba don kada a ayyara shi ba laula an ayyara biha la ya ce da na faɗe ta la'akararta biha ainak da na faɗa don ka ji daɗi da ya ce la ilaha illallah don kawai manzo ya ji daɗi kaga wanda ya nuna wanda kai saboda ƙaunar shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to da ka wannan ya nuna kauna ta kan sa mutun yayi abu ko da bai ko da baka so kaunar ka ga wannan in ya zama wannan da kake kauna yana so to kakan yi haka yace gashi suna faɗi yana cewa ta'til ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha al'amri fil qiyas ce yace ta'til ilaha kana saba ma ubangiji wa anta tuzhiru hubbahu alhalin kai kana bayyana cewa kana Ya yace hadha wallahi wannan la'amri na rantsi da rayuwata fil qiyas badi'u abin abin mamaki abu ne wanda yake sabo ba haka aka saba ba shine badi'u abin da suka ka kaga abin da ya zama sabo yace law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da a ce kaunarka ta Allah da gaske ne to da ka masa biyayya kaga kenan shi kauna biyayya take jawowa ba kauna a baki bane kace kana ƙaunar Allah kace kana kaunar Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin baka bin musulmi sa da ya ce ai kaza ka saba eh ya ya dangana ga ruwaya ne dai duka ɗaya ne wannan ya ce la'amari ya rantsi da rantse da rayuwata ko fil mahaza mahalun mahalun shine abin da ke mustahili zaka ya dangana ne ga ruwayar baitocin da kowanne ya zo ya ce lauka da hubbuka sadiqan la atatahu da kaunarka ta zama ta gaskiya to da kama sai biyayya kamar da Allah ce kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kun kasance sharadi in kun kuna kaunar Allah ka kubi ni kaga kenan kauna alamar ta shine biyayya to da haka nan ma yace law kana hummuka sadiqan la ata'tahu da kaunarka ga Allah ta zama ta gaskiya da kai mashi biyayya saboda me ai abin da yake sananne ka'ida shine innal muhibba liman yuhibbu muti'u mai kauna ga wanda yake kauna mai biyayya ne kana biyayya ga wanda kake kauna ce maka kai kaza kai zama da kana kaunarsa to ka ce kai ma idan kaunarka ga Allah ta zama ta gaskiya to za ka yi ma Allah biyayya Ya ce, lahi walillahi darrul qa'il ce, Allah ya saka ma wannan ko a ce Allah ya ji kanwa ne yana daga cikin kalma ta girmamawa ta kalma ta nuna ya mutum yayi bajinta ce, lillahi darruhu walillahi darruwa ne Ya ce, ƙalat. وقد فألت عن حال آشكها لله صفح ولا تنقص ولا تزدي قالت تكفي وقد فألت عن حال آشكها هاي تنبيع لمدى حال مصوين تشيني آشك آشك يكون الفائل نعشق العشق شيني سننسو ba ya tambaya game da masoyinta lillahi sifhu wala tanqus wala tabiji tace Allah ka sukanta mai shi wala tanqus ka rage wani abu da ka sani da gare shi wala tabiji kar ka kai an gane ba asalin shi shi ma wala tazid A wasu aka yi karin kasara saboda tsayawa wala tanqus wala tabiji wala wala tazid kar kai rage kar ka na ce سينتي لو كان يظن الموت من ظمئي lau kana da a ce yuzannul mautu ko yuzunnul mauta nan zama da a ce yana zaton zai halana iya halaka saboda kishirwa mana in ya kai inda kishirwa ya kai masa inda yana ganin halaka zai yi matuƙar bai samu ruwa ya sha ba to halaka zai mana idan kishirwa ya kai masa wannan yanayi ta inda yana ganin halaka zai ya ce wa kultu if an wurudil ma'i lam ya rigi sai ta da shi ka sha ruwan nan to ba zai sha ba ko da kishiro ya kai masa yana ganin mutuwa zai yi amma saboda tsananin kauna an tafi da shi kim an wurudil ma'i ya ce to ba zai je ba ba zai sha ba kultu lahu kim an wurudil ma'i lam ya rigi kaga wani alama ce ta kauna ta asali ta hakika amma ga wani kauna ba ta da ma'ana ne kauna da za ta kai ka zuwa ga halaka an gani wannan ya kama ka ne yanda asalin ma'anar kauna take da yanda asalin mai kauna yake to da kai ma idan kana kaunar Allah to ya kamata ka mana a shirye kake ka zaman to mai sadaukar mai sadaukarwa ga Allah wanda zai iya sadaukar da rayuwarsa idan har wannan akan masoyiya zai yadda ya sadaukar da rayuwarsa ta ce masa kar ya sha ruwan nan duk da gashi yana ga halaka zai amma yadda ya doki shan ruwan nan har ya kai ga halaka saboda zai da dawo masoyiyarsa to ya kake zuwa kai kula da ka a cikin kai kauna ka Sai ma kai kaza to kaga in kauna ka ta kai kauna ba za ka aikata ba wannan shi abin da mala ya kama na babi na biyu shi ne babu albawa'if taqwa sai alfasulus salis shi ne daraja tattakuwa matakan takawa daraja shi ne mataki-mataki cuta ne? abin ya tsaya ko? tarmatar ne ya ba ta cike mani su wuta ce na? ba wuta ba ƙarfi? a wakil wuta ce ba ƙarfi ba za ku sa janareto ce ba ƙarfi ba daga nan mai tun da babu ne ta ba shi hmm, karma na? eh ba abin da ta ba shi Wutar ci ta masa kada in ka lura wutar zuƙewa take tana iya tare janareto ba yace al-fasl al-thalith darajatu taqwa hamsin, matakan taqwa guda biyar ne na daya an yi taqiyal abdul kufra mutum ya tsoraci kafirci wannan shine mataki na farko yace wa zalika maqamul islam wannan shine matakin musulunci wanda aka ce musulmi shine wanda ya tsoraci kafirci ya bi abubuwan da ke sanya shi cikin musulunci wa an yi taƙiyar ma'asi ga mataki na biyu mataki na farko an yi taƙiyar kufra mataki na biyu bayan ya ji tsoron kafirci yana cikin musulunci kuma a cikin musuluncin ma an yi tsakiyar ma'asi wal muharramat ya guji abubuwan da suke sabo da abubuwan da Allah ya haramta ga wannan shi ne mataki da wanda ya ɗara akan wanda ya guji kafirci ya yi imani amma eh, bai raga masa bai raga masa ban Allah kaga wannan wanda ya yi imani kuma yana raga masa ban Allah kaga ba dai suke da mace wanda ya ɗara shi yace wa huwa makamun tauba wannan ita ce maqamut tauba shine matakin tuba sai mataki na uku shi ne an yi taqiyar shubuhat mutum ya guji duk abubuwan da suke da shubuha kamar yadda annabi ya ce wa mani taqa shubuha ta faqad istabra al dinihi wa yasdi abin da ake nufi da shubuha shine wanda da kama biyu yana da kama da halal yana kama da halal da haram ga ga halal bayyan gashi bayyanan ne ne halal sai ka rike shi wa innal harama bayyan haramun bayyanan ne ne ka guje shi Ba bayyana kuma tsakanin su su biyu akwai umurul mustabihat wasu abubuwa da suke shubuha suna kama da halal suna kuma kama da hara me ya kamata kai annabi ta fama ita ka shubuha ce fa kan istabara li dinihi wa irdihi duk wanda ya guji waɗannan shubuhohi to ya bambanta da addinin sa da mutuncin sa wa man waqa fi shubuhati waqa fi haram duk wanda ya afka ma waɗannan shubuhohi ba makawa zai afka ma haram yace to wannan mataki na uku shine bayan mutum ya guji kafirci yayi imani ya guji sabo da haramun ya tsaya ga halal sannan sai ya zo kan abubuwan da suke su mustabihai ne suna kama da nan da can su ma sai ya guje su kaga wanda matakinsa ya tsara matakin wanda ke gudan ah, haram bayyananniya amma haramun da ta shiga cikin shubha zai kauce mata kaga bai da da wanda yake kauce ma ba. to wannan shine mataki na uku wa huwa maqamul wara'i wannan shine makami na wara tsantsene shine wara sai na mataki na hudu wa an yattaqi al mubahat mutum ya guji al mubahat sune abubuwan da suke halal abubuwan da suke halal ma ka guji ta wani lokaci an da ne ka ka yawaita ba ka guji halal halal gaba ɗaya ba ba a gudun halal gaba ɗaya domin shi ma gudun halal gaba ɗaya wanda ba za ka fada Allah ce kulman harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi tayyibati min ar-rizq gane ko to amma ka kan yi kanka zuhudu rage daga ita ya zama ba ta cikin zuciyarka ya zama da ba ita kake nema ba ba damuwar ka shine ka same su ba abin da ya samu alhamdulillah abin da ya samu ba ka kai kanka sai ka je ka samu sai ka tara kaza sai ka yi kaza sai ka hada kaza a wannan shi ake kira su ba ba na nufin zufur gaba daya halal ka nisance su ba almubah shine halal ba ka iya nisan ta mubahat gaba daya wannan shine yace wa huwa maqamuz zuhud wannan shine maqamuz zuhud sai mataki na gaba wa an yattaqiya hudura ghairillah ka nisanci halartowan wani Allah ala kalbihi a zuciyarsa ba huwa makamun shahada wannan shi ne makamun shahada wannan makamun shahada ko maganganu a kai asalin mushahada makamun mushahada ko asalin mushahada shi ne kallo za ka yi abin da ake nufi da mushahada shi ne mushahada ga ayoyin Allah ya zama da duk abin da ka ɗaga ka kalla sai ka tuno da girman Allah ka kalli sama ka gino da girman Allah ya halitta sama da faɗin Allah Allahu alladhi kafa as-samawati bi ghairi amadin tarawna ka dubi ƙasa ka ga abin da Allah ya shimfida, ka tuno da ayon da Allah ke bayani akan ƙasa ka tuno da su ka kalli tsuro ka ga tsuntsu ya wuce ka tuno da ka faɗi abu ka ga girman Allah da ya halitta wannan tsuntsu kuma yake lura da shi kuma yake azurta shi kuma ka san yana ma tasbihi Allah ce wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa lakin la tasbihu tasbih haka ne to sakarna ma hul jibala yusabbihu wa dai Allah ya hore wa annabi Dawud duwatsu na tasbihi da shi tare da tsuntsaye to wannan ita ce mushahada ta hakika ma'ana mushahadan alamomi da ayoyin Allah wanda za su nuna maka girman Allah da tsarin Allah da siffofin Allah wanda suke mushahada amma mushahada cewa wai ana nufin ka kai matakin mushahada har ka dinga ganin Allah kamar da ke gani a wasu daga cikin sufaye da wannan shirme ne ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa madarijo salikin yake wannan shirme ne yake daga cikin shirme da auham wanda mutanen suka zakulo suka kago ma kansu yace amma babu wani wanda zai ga Allah a baya a duniya babu shi annabi Musa babu kuma a cikin littattafai gaba daya dama annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya kai sabani annan Musa ya ce rabbi arini ilai ka kala lan tarani lakin in zuru al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kaga nan Musa ne ga Allah ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi Isra'i da Mi'raji wasu ka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a wannan Isra'i da Mi'raji amma magana mafi inganci shine bai ga Allah ba kamar yadda ya zo a hadisin Abu Zarri Ghifari ce ni da kaina na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce hal ra'aita rabbaka qala la ra'aitu nuran a wata ruwa ya ce nuran anna arahu to kaga wanda ya yanke hukunci duk cikin su can wanda suka ce manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah babu wanda yake manzo Allah ya ce da shi ya ga Allah amma hadisin Abu Zar shi cewa ni na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da baki na hal ra'aita rabbaka qala la to don haka kenan kaga wannan kuma koda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kun ga wannan al'amari da yake banta da shi dan har annabi Musa bai ga Allah ba ya zama na annabi Musa daga cikin ulul azmi ya tabbata bai ga Allah ba to kaga kenan duk wani wanda zai zo bayan sa wanda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wanda suka kara annabi Musa daraja su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim su kadai suka dara annabi Musa daraja to haka yana annabi Musa bai ga Allah ba bai nassal Qur'an kaga kenan duk wanda ba annabi ba maganar ya ga Allah ba ta taso ba daga duk annabi wanda bai kai darajar annabi Musa ba shi ma kaga maganar ya ga Allah ba ta taso ba wannan akan an kaddara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da haka kenan ka ga maganar a ce wai wani ya yi wata ibada ko ya yi wani tasbihi ko ya kwana a duhu ko ya dinga mutane magana ya fi matsayin da zai dinga ganin Allah kan wannan ƙarya ne ga wannan duk wannan shiriri ta ce shiriri ta ita ke mataki mataki a ce wani ya ga Allah Allah ya ce masa kaza za a zo a kai matakin da ke ai shi ne Allah Allah ne da kansa kaza da kuke ji ake faɗan irin waɗannan shada'at da irin waɗannan matakai ne ganin Allah ba ne ganin Allah a nan duniya sai a lahira a lahira nan ne Allah zai hore wa bayansa mumune su bi shi muna fatan Allah ya samu daga cikin su Allah ya ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira a lahira ba a nan duniya ba to da ka lokacin da ake magana mushahada mu san me ake nufi da mushahada idan ana nufin mushahada ta lura da ayoyin Allah to kaga wannan babban mataki ne babba ya kai wannan matsayin da aka aza shi a nan ya kai amma in ana nufin wai mushahada ka ga Allah ka kai matsayin da zaka dinga ganin Allah to wannan rudu ne irin rudin da eh, malaman nasa yake yi malaman nasara ya ce ai Allah ya sanar da shi wani ne zai ci zaɓe Allah ya sanar da shi kowa sai dinga kagen ƙarya ya dinga kawo abubuwan da ya ga mustahili wanda ya haɗa mustahili biyu yanzu kwanaki wani na ji an ce ya ce ai zaben da aka yi na tinubu da waɗannan zaben eh, da aka yi na apc yace ai tunumbu duk da cewa tunumbu aka ba matunta ya ci zaɓe amma ba shi zai wakilci APC ba shi Allah ya gaya masa ba tunumbu ba zai wakilci APC wani da zai wakilci APC kafin da na rudu ne wani kuma yace ai shi an nuna masa cewa wani daga cikin yan takara shi zai ci zaɓe amma ba shi zai karɓi mulki daga Buhari ba <laughs> shi zai ci zaɓe amma ba shi zai ajiye mulki ba dan ba gwanda ya ga <laughs> <laughs> Eh. <laughs> waɗannan rudu ne su da idan su buga hankulan mutane kuma abin mamaki duk kanye suna bayyanuwa amma kuma mutane ba sa dawowa daga rakiyarsa ya kamata mutum ya maka ƙarya ɗaya biyu ka dawo daga rakiyarsa ya yi ƙarya kuma ta bayyana ƙarya ce ya ƙara ƙarya kuma ta bayyana ƙarya ce amma duk da haka an yarda da shi shi ne ɗan zulbasira manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yakin badar zuwa ya sahabbai ya dinga nuna musu ga makwancin wane ga makwancin wane ga makwancin wane suka kiyaye gurin nan bayan an gama yaƙi suka zo duk inda annabi ya ce ga makwancin wane sai sun yi sun a wannan gurin ka zauna a nafsi na gaskiya amma kan mutum kaje ƙarya ya ce wai an ce kaza ko sai daga kawo wanda za su riga buga hankali wanda ba su magana tsayayya mai kakkiya saboda ƙarya nan da za ta bayyana amma sai su yi ƙaryar ta yadda za su bar wata madogara a ce ai da ba ya ce kaza ai ya ce kaza sai fake kenan to da ita ce karya, gaskiya kuma ita ce gaskiya maganar da ta zo alkur'ani tabbatacciya shine cewa ba a ganin Allah a duniya sai a lahira Allah kuma ya sanya mana da masu ganin sa a lahira idan wannan ake nufi da mushahada ma'ana ta yi mushahadatul ayat amma mushahada cewa wai ana nufin a ga Allah to wannan ba gaskiya ne, da duk mai maga karatu duk inda zaka ci karo da kalmar mushahada to ka fahimci me malamin yake firici yana nufin mushahada wai a ga Allah da kaji yana cewa mushahada shi ne matakin mushahada ka kai kana ganin Allah kana waye to ka san ruɗu rudu ne san abin da yake ba amma idan yana nufin ta ayatin lahi ta inda duk abin da ka gani sai kai nazari ka tuno da Allah ka tuno da abin da Allah ya faɗi game da wannan abin da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da wannan ya ƙara maka imani ya ƙara maka sanin girman Allah ya ƙara maka sanin girman ni'imar Allah a gare ka to kaga wannan ita ce ta haƙiƙa to wanda shine wallahu alam na fadar sallallahu alaihi wasallam ka annaka tarahu eh suna amfani da wannan akan muraqaba suke kiranta eh muraqaba amma tana iya shigowa min hazal bab muraqaba cewa Allah na kallon ka ka dauka Allah na lura da kai ka annaka tarahu shine muraqaba an ka dauke tan babil mushahada kaga ba suna iya dauka cewa mushahada wai ka annaka tarahu kaman kana ganin sa alhamdu kaga baka ganin Allah wata kila sai su gina ce to ai tan ce ka annaka tarahu to ana nufin mushahada an gane to amma ana nufin muraqaba eh إيه، فسرت تراه شيني تراه تشاهده أما قال أنت كأنك ka annaka tushahiduhu shine asalin ma'anar tarawih sai yasa suke fasara mushahada maganin Allah in ce ka annaka tarahu ka annaka tushahidu kaga fasara tarahu da tushahidu tayi amma fasara cewa ana nufin maqamul mushahada kaga nan ne zai bada abin ake yi tunda mushahada ana nufin ayatul lahi amma tunda an ce ka annaka tarahu ka ba ana nufin ayatul lahi ba ana nufin kaman ga kanan kana ganin Allah duk da baka ganin Allah tunda kamantawa ne ka annaka kaman kana ganin shi kaga ba sai kana ganin shi ba kaga wanda suka gina akan wannan cewa ka annaka tarahu cewa akwai wasu na ganin shi to ka ganin ne suka kauce suka gina ta amma ka annaka tarahu a tsaya yanda hadisin yake kamar kana ganin Allah abin da aka ce kamar ka kaga ba baka ba ka ganin sa amma kamar ka dauka kamar kana ganin sa domin kana ganin sa zaka fi tsoron sa zaka fi ganin girman sa zaka fi kunyar sa zaka fi lura zaka fi tsare dokokin sa to sai ka bauta Allah kamar irin wannan ilai wallahi alam to nan shine karshen inda malai fitar da istidraji duk lokacin da kake bin tafsiri a dinga bin istidradi ka fahimci ina malam ya saki hanya ya ko wani abu don ƙarin bayani kaga nan ƙarin bayani ya mana game da eh, abin da ya shafi takawa tun daga can baya to daga nan ya saki sai ka tsaya har sai inda ya dawo sai ka zo ka tsira tafsiri wasu malaman tafsiri suna yawan irin wanda musamman wanda suke gina tafsirin akan wasu abubuwa kamar imamul qurtubi kaga al qurdubi dama ya gina tafsirin sa akan bayanin ahkam to da haka zaka yi ta samun irin waɗannan zaka zo ka kai ga wani guri kai ka ce babu kake karatu a cikin babu kan fiqh ba inda zai maka tafsili wasu littattafan fiqh ba za su maka tafsilin da in qurdubi zai maka tafsilin mas'ala fiqhiyya a cikin littafin sa da furu'inta da rassanta da sabanin da aka yi a kowane bangare wanda ta tafi fiqhun ba sa kawa to kaga kana ban tafsiri ga qurtubi in ba wannan ba da makasudin ka duk ya da yazo wannan kaga sai ka dinga bi ko ka tsallake ka tafi can inda ka dora tafsiri sai ka dora haka nan irin su fakarin dinar razi shi fakarin dinar razi ya fi kowa irin wannan istidradi da aya da ta shafi magana a kan eh, farki da tafiyar rana da tafiyar wata ya tsaya ita maka maganganu na malamai yadda rana take tafiya da digiri ɗin da tsawonta daga nan zuwa sama da waye duk zai ta kama maka su sa wasu malamai suka ce ai tafsirin eh, razi fihi kullu shay'in illa tafsir suka ce littafin tafsiri da amma babu abin da babu a cikin bude tafsiri tafsiri ne kawai babu amma kuma littafin tafsiri ne saboda yawan irin wannan istiqrarat ya fita daga tafsiri ya kamo nan ya kamo can akwai tafsiri cewa babu komai sai tafsirin balaga amma dai istidradin yayi yawa ta inda in ba ka sa hankali ba sai ka gafin da kai daga abin da kake na tafsiri ka tafi wani babi da ban ka je kana karanta abin da ya shafi ilmul halak ilmul yanayin yarana, rana yanayin tsiro fitowar tsiro da yanayin wane ne da duk irin waɗannan abubuwan na sai da ka fi ganin sa tafsirin fakar dina rani to irin waɗannan su ne istidraja da malam ya zo kafin inda aka tsaya ka sa alama in an gama bayanin ka fa'idanta fa'idantu sai na zuwa da fa'idoji da dama kamar yanzu kaga wannan fawaid da ya kama ta da abubuwa da dama musamman ya kama na bawa'is abubuwan da ke sanya mutum yayi takawa kaga muna da bukatar sanin haka ya kama na falalar takawa wanda su ma sanin falalar na da cikin babban bawa'is ka san falalar da takawa ke da shi zai ingiza ka dinka neme ta to kaga istidrani na da fa'ida karka ce bai da fa'ida yana da fawa'idoji bin daban wani sa'in abin da zaka fahimta cikin cikin waɗannan istidrak na fawa'id ba za ka fahimce shi ba sai kai dogon karatu a littattafai ba ka fahimci abin da kyau ba kamar yadda za ka fahimce shi a ɗan yadda wannan zai bayanin sa a taƙaice sai ga ka fahimce shi to da ka da dada ɗin ba a wuce su suna da fawa'id sai da abin nan kana sauri ko abin da ka sa a gaba tafsiri kawai kuma sai ka tafi yanzu kaga tun da yanzu hudun lil muttaqin kila daga nan ya tsaya kawai su diraki to yanzu ya dora daga hudan lil muttaqin shine allazina yu'minuna bil ghaibi a wurin ko na ta karanto mana aya أعوذ بالله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai malai fassara mana me ake nufi da allazina yu'minuna bil ghaibi kaga allazina yu'minuna bil ghaibi ta kunshi kalmomi kaman guda hudu akwai allazina akwai yu'minuna akwai ba'un bil ghaibi akwai kuma al ghaibi kaga kenan kana so ka fahimci wannan ibara kana buƙatar ka san waɗannan kalmomi ɗaya bayan ɗaya an gane ko na ɗaya kenan sannan galibi abubuwan da suke bayyana irin su allazina kaga malam bai bukatar sai ya ce maka allazina bi ma'ana kaza saboda ya bayyana ya share haka nan yu'minuna wani lokaci ba ko da za fassara maka cewa yu'minuna ma'anar ta kaza ba tunda an riga an san ba to zaka galibi irin wannan su kan tsallake sai su tafi ga abin da ke bukatar bayani kaga daga nan sai ya tsallake ya tafi direct zuwa ga algai allazina yu'minuna bil ghaibi sai hada su gaba daya kaga ya hada su ga allazina yu'minuna da bil ghaibi duka sai ya ce fihi eh, qaulani fihi kaga fihi din nan yana komawa ga me yana komawa ga allazina ko yana komawa ga yu'minuna ko yana komawa ga bilgayi, ko yana komawa ga gaba ɗayan su kaga yana komawa ga bilgayi shi shi kadai kaga kenan duk wannan jerin algaib ya fassara mana algaib ita kadai ya fassara ita ke da bukatar fassara sai ce fihi qaulani yu'minuna bil umuri al mughayyabat ko dai a ce algaib ana nufin al mughayyab abin da yake an boye shi boyayyen abu shine mugayyab to sai aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi ana nufin abin da aka koyi kaga ɗaya kenan yace yi akhira kamar lamarin lahira kaga lamarin lahira abin da aka koyi mana al'amarin sa Allah ya koye mana ya ce la yujalli hali waqtiha illa huwa shi kadai idan ta kuma shi kadai zai bayyana da ita babu wanda ya santa sai shi kaga ta zama kubiyayya a gare mu zaka sai aka ce mata al-ghaibu ana nufin mukhayyab an gane ko yace falghaibu ala haza bi ma'ana al kaga anan ana nufin ghaib da aka kaga idlaqil masdar wa imma tasmiyatun bil masdar ko dai sakawa suna da masdar saboda gaba ya gaibo gaiban daga gaiban shine sunan masdar masdar shine sunan aiki man jalasa yajlisu julusan daga aljulus shine sunan aiki akala ya akulu aklan qara'a ya qara'a qira'atan shine masdar amma kana so ka ce wanda ya karatu kaga baka ce wanda ya karatu rahata sai dai ka ce qari'u jalasu ya jalisu wanda ya zauna baka ce masa julusu sai dai ka ce jalisu an gane ko kataba yaktubu katban ko kitabata kaga wanda ya rubuta baka ce mashi katubu sai dai ka ce mashi katibu to irin wannan shine kamar a ce ka ce wanda ya karatu shine kira'a qara'a ya qara'u qira'atan kace zaidun qira'atan kana nufin qira'u an gane ko kaman ka ce zaidun kana nufin Jalisu, ko zaidun akilun kana nufin akilun kaga wannan shine tasmiyatun bil masdar ka sanya wa masdar suna asali al-ghaib sai aka ce da shi al-ghaib amma al-jalisu a ce da julusu an gane wannan ko to wannan shine tasmiyatun ba tasmiyatun bil masdar kaman al-adlu kaga al-adlu adalci amma akan ce zaidun adlun Ana nufin mai adilu adala ya yi adalci adilu yana adalci fahuwa adilun adalci shi ne al'adulu to haka ce zaidun adilu ka ganin adilu ana nufin an sanya wa sunan adil aka masa suna da masdar sai aka ɗauko masdar ɗin da yake shine adil sai aka mai da shi a matsayin suna kaga ka ce zaidun adilu kamar ka ce zaidun naumu ko zaidun aklu ko zaidun julusu an gane ko zafin kiyamu kaga duk masdar ne waɗannan amma sai aka sanya su a madadin asalin sunan yace to ko dai haka wa in ma takhfifan ko ko takhfif takhfifi shine abu mai shadda kamar yake mara shadda shi kaman yace kaman yanda ake kaffafa maitun an gane ko maitun asalin sa mayitun ya zuwa wata kira da inda mayitun yake sai a karanta shi bait an gane ko yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy wa yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayta min al hayy an gane ko wasu karanta shi haka to kaga irin wannan asalin sa mayyit shi amma mayyit kaga suna ne kamar ismul fa'il kamar yadda yake cewa sayyid kaga sayyid suna ne sada yasulu siyadatan kaga siyadatan shine masdar za ka ce sa da ya so ko dai a ce sa'idun ka ganta ismul fa'il ko a ce sayyidu haka nan mata ya mutu don za ku ismul fa'il na sai ya ce me ma'itun kamar da za ce kala ya kulu qa'ilun haka nan kama ya qumu fa huwa qa'imun haka nan mata ya mutu fa huwa ka kaga ce ismul fa'il din sa ma'itun daga nan sai aka bai da shi mayyitun ala wazin fa'ilun kamar da ake cewa sai da ka kunga shi mayyit suna ne da ma master bane shi mayyit suna ne da ka idan ka ce abu sayyidun ko mayyitun kaga ya tafi suna da suna yace to sai aka kaffafa akan kaffafa maimakon a ce mayyitun sai a ce mayyitun haka nan maimakon a ce eh, ghayyibun sai aka ce ghaybu yace wannan wata wujha ta nazar wannan dai na maka magana da aka yi za a fassara ghaibi shin gaibu ana nufin gaibu ko ko abin da ke gaibu idan ka ce abin da ke gaibu ana nufin lahira idan ka ce gaibun shi kansa to kaga gaibu abin da ya tsere maka ya zama gaibu an gane to shi ne ce ko da zama tasmiyatun bil masdar ko kuma takfifan min fa'ilin wannan ya gama da allazina yu'minuna bil gaibi haka ne ko والآخر يؤمنون في حال غيبهم فسرى تبيو شيني يؤمنون في حال غيبهم ذاك بالغيب معنى حال زمن توسو سنا غيب شيني في حال غيبهم حال زمن توسو سنا غيب ya za ka zamanto gaibu shine ka zamanto gaibu daga mutane a lokacin da ka buya daga kai sai kai wanda ganinka to sai kai imani ka aikata ayyukan limani, ka mai azumi ne ke banta cikin aiki kaga ya zama gaibu duk abin da ya ci ba mai iya sani ya ci wani abu sai ya tsare dokar Allah a wannan lokaci kaga sai zamana yana daga cikin allazina yu'minu bil ghaibi ai fi hali gaibihim kaga ma da ko ya zama bil ghaibi ana nufin abin da aka ya zama gaibu ko ko bil ghaibi ana nufin su a karan kansu suna imani a halin zamantowar wasu suna yanayi da gaibu yanayi da gaibu shine yanayin da kake ba mai kallon ka sai Allah to wannan shine fasara ta biyu yace ai fi hali gaibihim ai batinan wa zahiran ma'ana a bayyana da ɓoye. idan har za su yi imani halin gaibihim kaga kenan a bayyane min babu aula Ya ce to wa alal qawlil awwal idan aka ce a qawlil awwal aka ce na bil gaibi ana nufin abubuwan da suke gaibu to ya ta'allaqu bi yu'minuna yu'minuna bil ghaibi bil gaibi ya ta'allaqu bi na? suna imani da gaibi wa alal sani kuma fi mawdi'il hal alal sani kuma an an ce hala kaunihim sai zama hali alladina yu'minuna waɗanda ke imani halin zamanto wasu bil gaibi shi ko wancan yu'minuna bil gaibi suna imani da gaibi wannan kuma suna imani halin keɓantuwarsu kun gane kun gama na biyu da sun bayyana a waɗannan guda to da wannan ya fassara mana bil gaibi sai abu na gaba shi ne li'irabi yanzu ya kama na li'irabi daga shi abu da ke fayyace ma'ana shi ne li'irabi ba ko da yaushe ake kawo li'irabi ba ko ba ko da shi ake buƙatar sai malami ya kawo li'irabi saboda wani li'irabin ya bayyana amma wani sa'in li'irabi bai bayyana ba ko kuma li'irabi na da fuska biyu to kaga sukan kawo shi to wannan na daga cikin gurin da lirabi ke da fuska biyu ya kawo shi yake wa yajuzu fil lazina an ya yakuna khafdan kaga shi ne jarra gurin allazina yana iya yiwa dauki jarra alal na'ati a abisa na'at yake nufi da na'at siffa siffa ga wannan salawat allazina yu'minuna bil gaibi. wa yuqima wa hudal lil muttaqin su waye muttaqin siffasu su ne allazina yu'minuna bil ghaibi kaga ma'ana annati annati yatba'ul man'ut annati siffa kenan yatba'u yana biyar man'uti mawsufan sa idan mawsufan sa da kasara to na tana da kasara an gane ko ja'a ar-rajulu dawilu yake ce ar-rajulu dawilu idan yana da alif wa lam shi yana da alif wa lam Eh, wana nufin ma'arifa da ma'arifa ya arrajulu dawilu ra'aytu rajula ɗawila marartu bi rajuli ɗawili an gane ko marartu bi rajulin ɗawili biyan da zo ne wasu ko man man'ut haka da ke zuwa to wannan shi ne na ɗaya kenan kaga shi ne jarra al bi ma'anar jarra in an yi masa hafda ala annahu da'at sifa na biyu au nasban ala idmari fi'ilin ko kai masa nasaba a bisa idimari shi ne takdiri ina ce idimari takdiri haka sai ka ce allazi hudan lil muttaqin ani allazina kaga allazina sai zama maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin taqdiruhu a'ani ina nufin allazina yu'minu bil ghaibi an gane wannan ko wannan kenan sai abu na uku au raf'an yana iya zuwa kuma a kaddara shi akan cewa raf'a ne kaga raf'a ta zama sabuwar jumla hudan lil mutabi sai zama na khabar mubtada'in sai zama ala annahu khabarun li mubtada'in mahzufin hudan lil muttaqin humul ladina an gane ko hum sune allazina yu'minuna bil ghaibi kaga kenan wannan yazo ta dalilin sa ala annahu wa khabarun mubtada ya gama da allazina ya allazina allazina abin da ya kama da shi alaƙanta shi da shi shi ne lura za ga inda rana take ci in kun sa bai da fa'ida ga inda rana take yawa mm, ku hau karfe sai kun jefa shi saman karfe sai tare amma ba haka mai tare ba to mu ci gaba da karatu mu ko wasu sa mm. to bismillah da ku ɗauke hankalin masu karatu yanzu hankali na kan to a mai da hankali a fita batun su wannan abin ba zai rufe komai ba ko da zai rufe bai da wani tasiri saboda ranar ta yi sama shi kuma bai da saman da zai rufe ranar shi ke da muje yanzu mun gama da lirabin allazina an gane ko to zai tafi kalma ta gaba allazina yuqimuna salata wanda ke tsaye da sallah me ake nufi da iqamus sala kaga iqamus sala yana da ma'ana lugawiyyar lugawiyyar tsayi da abu ba shi kawai ba zai ba ba shi kawai duk inda za ku ba zai ba wannan ta riga ta daga sama da shi ba za ku iya daga shi ya tara ranar ba an gane allazina yuqimuna salata yuqimuna fi'l al-mudari ne la aqama yuqimu an gane aqama yuqimu ya tsaya shi kuma a kama malawar ku bar abin nan kun dauke hankalin masu karatu kuma ba zai ba komai ba ba abin da zai tare kaga inda rana ta kenan kuma kaga iyakar shi wannan yayi kasa da ranar ba zai iya tare ba ba shi kawai kuma shi haka oke ya sauka ta dan to shi kenan ah, to mu dawo kan karatu yanzu an gama saka tabarwa <laughs> allazina yuqimuna salata yanzu malai ya zo fassarar allazina yuqimuna salata kaga allazina ya mana mali irabin sa bai bukaci sai ya fassara mana ma'ana allazina matan da ya ce yuqimuna fi'il mudari ne madin sa shine aqama yana da hamza a fi'il madi wannan hamza ita ce kira hamza ta ta'diya an gane kaman kace akhraja kaga akhraja asalin fi'ilin kharaja kharaja idan mutum ya fita sai a ce kharaja akhraja idan wani fita abin ko haka nan shi ma idan abu ya tsaya da kansa sai a ce kama kama zaidun kaga zai ya tsaya da kansa mudari'insa shine ya kumu kama zaidun ya kumu ya tsaya amma idan zaidu ba shi ya tsaya malam ya tsaye sai a ce a kamal muallimu zaida malam ya tsaye zaidu mudari'insa shine shi shine irin wannan allazina yuqimuna salata waɗanda ke tsaye da sallah kaga mun san tsaye abu kamar da abu ya tsaya to ya ma'ana me ake nufi da tsaye da sallah kaga nan me ake nufi da kalmar aqama mun san ma'anar ta tsaye da abu amma an ji a tsaye da sallah za ka ce tunan sallah ba wata ababa ce da za ka ɗauko ta daga zaune ka tsaye da ita a tsaye kaga ce nan an ce an tsaye da sallah akwai abin da ake ji to wannan ma'anar mun fi buƙatar sanin menene ake nufi da tsaye da sallah shi yasa sai fasara mana abin da ake nufi da sallah ya ce wa kimuna salata iqamatu ha abin da ake nufi da tsaye da ita shine amaluha haka ne ko ilmuha ko mene ilmuha amaluha ya fi tafiya daidai aikata ta min qaulika qamati suku kamar yadda ake cewa qamati suku kasuwa ta tsaya kaga ba na kasuwa ta ci gaba da aikatuwa ana aikatar da ita ana hada-hada a cikin ta sai a ce qamati suku amma ga ba nufin kasuwa wata abaje da kake zaune aka ce ba aka tsayi da ita ba kaga qamati suku kasuwa ta tsaya wa shibhu zalika da makamancin haka abin da ake cewa biya ya tsaya ya ce wal kamalu haka nan daga ciki bayan amalu ha da kuma kamal na farko yin sallah yana daga cikin kamata sallah shine mataki na farko na tsaye da sallah yinta mataki na biyu kamalu yinta kuma cikin siffa ta kamala kaga idan kai sallah amma ba cikin siffa ta kamala ba kai rabin iqamatus sala ko kai wani bangare na iqamatus sala amma ba kai iqamatus sala gaba ɗaya ba sai kai sallah kuma tare da kawo ta siffar ta ta eh haka ne ko eh, wal muhafazatu alaiha ko al muhafazatu alaiha fi awqatiha tsare ta a cikin idan kana sallah baka yin su kan lokutan su baka yi kamata sala ba hakanan kuma bil ikhlasi hakanan yin sallah tare da ikhlasi idan kana yin sallah ga shi kana yi kuma ka tsare ta a lokutan ta amma ba ikhlasi ciki ba dan Allah kake ba kaga shi ma baka yi qamatu sala ba hakanan eh, wa tawfiyati shurutiha wa arkaniha wa fadliha wa sunaniha ka cika mata rukunan da rukunanta da falalolinta da sunnolinta duk ka cika tasu waɗannan da suna karkashin ikamu sala gurgudan da ka cika ta waɗannan gurgudan da ka ikamu ta salatin ka ta kammala hakanan nan wa hudurin qalbi al fiha da kuma hallaro da zuciya da khushu'i a cikin zuciya zamana kana da khushu'i ka sa hankalinka ka tara hankalinka kana eh, sa hankali ga sallah kana da nutsuwa cikin sallah to duk wannan yana cikin ikamatu sallah idan sallah ka babu nutsuwa to kaga ikamatu sallah ka tsayi da sallah ka bai kammala ba haka nan wa mulazamatul jama'a fi fara'idi da kuma lazamta jama'a a cikin sallolin farilla kaga sallah farilla a masallaci ake yanzu to idan ka kiyaye sallah kana yin ta lokutan da da ikhlasi da tsare sharuɗanta da wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta da komai amma ba ka zuwa jami'i ka ganin ma kana da na kasa babba gurin ikamatu sallah da ka ikamu sallah ya kunshi manuni da dama shi yasa faɗin ikamu sallah ya fi faɗin sallu so eh, ba kaɗan ba idan sallu ne kawai ku yi sallah amma kamata sala ya kunshi duk waɗannan abubuwan da malai ya faɗa sai an kawo su ga sallah sannan za a zamanto an bi umarnin da Allah ya ce na a tsayi da sallah ya ce wani iksaru minan nawafil da kuma yawaitawa daga nafilfili kuma yana cin kamata sallah, ka yawaita farilla ka yi farilla ka tsayi da su yanda ya kamata kuma ka ci gaba da yawaita nafilfili sai bangare na karshe na ayar shine wa mimma yunfi yunfiquna cikin abin da muka azarta su suke ciyarwa zan da nufin a zo suke ciyarwa ciyarwa ana nufin ba da dukiya hausa ne muke fassara shi da ciyarwa an gane kaga ciyarwa abin da ka ba mutum ya ci shi ne ciyarwa amma ga hausa ana nufin abin da ka fitar yana ɗaukan wannan ma'ana to zaka infaki ne ba da dukiya haka nan ciyarwa a ba ana nufin sai na ciyarwa na baki kawai ba kalmar ta riga ta yaɗu da ka ba da dukiya sai a ce ka ciyar an gane shi sa ga ana fassara yunfiquna da ciyarwa ba ana nufin takaita ta gefen ciyarwa ba to da aka yunfiquna suna ba da dukiyar su kaga an faɗi daga cikin abin da muka azurta su suna fadda dukiya kaga wata irin fitar kaga shi ma nan bai fassara mana mimma ba saboda mimma tara kabu daga min da ma min daga ma abinda kaga razaqnahum muka azurta su yunfiquna suke ciyarwa to kaga wannan duk ma'ana ce bayyana ne bai bukatar sai ya fasa yana fassara maka min ga ta maga ta razaka ga ta sai tafi kan me ake nufi da yunfiqun wani irin infaki an gane abin da yake tare mu tafi wani irin abu ya tafi zuwa gare shi ya tafi shi salatu aqwalin malamai suna da kauli uku cewa wani irin infaki ake nufi ana yace eh, azzaka sun ce azzaka zakka ake nufi me su na cewa zaka ake yi a nan suka ce likta ne hama a sala saboda haɗuwa ta tare da sallah an ce waƙi muna salata da makon a ce wa tunan zaka sai aka ce mai mara na mai fi kuma wurare da dama Allah na haɗa zaka da sallah har sai na muka da ce ina halaka ina to hafil qur'an yace duk wanda ya ba tsakanin sallah da zaka ce zai sallah ba zai ba da zakka ba yace ya yake shi saboda zaka abokiyar sallah ce tare suke a ƙur'ani a gurare da dama kaga wannan na daga cikin hujjar waɗanda suka ce min ma na duk da cewa Allah bai kayyade ba ya suka ce ana nufin zakka da hujjar su suka ce saboda an hada ta da sallah kauli na dai kenan wasabi annahu tsaho. wasu nabi kuma suka ce ana nufin taqahu taqahu shine na nafila an gane na neman lada na fi sabilillahi wanda ba na wajibi ba wasabisu al'umumu na uku kuma suka ce al'umumu shi ne gangamewa a ce kawai mutlak dukkan ciyarwa da na zakka na farilla da na nafila duk sun shiga saboda me sai ya ce mala ya ce wa huwal arjahu wannan shi ya furin jaye cewa umu me yasa ya furin jaye yace li annahu la dalila ala takhsis babu dalili da yace zakka ake nufi ita kadai babu dalili da yace tadawi ake nufi ita kadai haka sai ka bari duk wani infaki ya shiga wannan ita ce ka'ida ta fassara alkur'ani yana da cikin ƙa'idodin da ya kawo mana a can baya a muƙaddima cewa daga cikin abubuwan da ake lura da su gudun tarjihi shine cewa yanda aya ta zo in ta zo da umumi to a bata ga umumin ta ba samu abin da ta ba tunda aya bata kasa sai ba shi kenan sai a bata cewa zakana ciki da kuma zakka ta nafila to wannan shine karshen wannan aya da ya kawo sai aya ta gaba da zamu tashi zamu tsaya kan wannan tunda lokaci ya kuma kuma shi ta ba za mu kammala ta ba walabina yu'minuna bima unzila ilaykum wa unzila min qablikum Allah kai musati mai zuwa akan ta zamu tashi walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh haka abin da yasa saboda ya faɗi wanda yake jahu wani sayin idan ya shiru to yana nufin wanda ya fara faɗa shi ne arja idan yanzu da anan da ce mana ga arja ba sai mu ɗauka wanda ya fara faɗa shi yake nufin ya fi inganci saboda daga cikin ƙa'idarsa wanda ya fi inganci a gurinsa shi zai fara gabatarwa to amma haka nan ma'ana ya kawo su ne a lajerin mataki daga wanda ya fi ƙarfi sai wanda ya fi sama sai kaza daga baya sai faɗi wanda ya fi inganci an ya faɗa la ba sa an gane wannan ko wannan na da muhimmanci gudun sanin ka'idarsa alhamdulillah alan kabiru kana da bayani ne akwai ɗalibi malam bilal ya ce ta shi addu'a ya tafi interview abuja haka mu tashi addu'a Allah ya bashi sa'a kuma Allah ya dawo da shi lafiya